Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba yakub makere ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Alhamis, 14 ga watan Satumban shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗaliban jami'ar jos sun gudanar da zanga-zanga ta lumana a kan ƙarin kuɗin makaranta da hukumomin jami'ar suka yi kana hawa-hawan hare-haren 'yan bindiga a wuraren ibada ya sa kungiyar kiristoci ta kasa kan ta jawo kan rundunar 'yan sandan jihar kaduna akan wannan batun muna kuma dauke da shirin na kasa ba kasawa ba na suleiman muni barma wanda zai gabatar zai gabatar muku an jima kaɗan akwai kuma shirin jaridun Ghana wanda Ridwan Abbas zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniyar. ambaliyar ruwan da ake fuskanta a libya ta kashe sama da mutum dubu shida sannan ana neman wasu dubu goma da ba a tabbatar da ko ruwa ne ya tafi da su cikin tekun mediterania ko kuma suna karkashin baraguzan gidajen da suka ruguje ba hukumomi suka ce a ranar laraba a wani bangaren kuma kungiyar da ke bibiyar al'amuran mutane da suka rasa muhallansu a duniya imo ta ce ambaliyar ruwan da ta afka gabashin libya ta yi sanadiyar raba mutum sama da dubu talatin da matsugunansu. Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane dubu talatin ɗin da lamarin ya tilasta musu barin muhallansu. Ainihin mazauna birnin Darna ne da kuma wasu dubbai daga sauran yankunan da suka hada da bengazi Wani lamari da ya tsananta ambaliyar ruwan da ya biyo bayan wani ruwan sama kamar da bakin kwarya bayan kadawar guguwar Daniel shine fashewar wasu madatsan ruwa biyu da ke saman Darna. ba a iya tabbatar da alkaliman waɗanda suka mutu a zahiri ba a ƙasar ga da gwamnatoci biyu masu adawa da juna suke gasar iko da ƙasar tsawon shekaru goma wasu jami'ai sun ce ta yiwu alkaliman waɗanda suka mutu ya ninka sau biyu dakarun amurka sun koma yin ayyukansu na yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar niger inda suke tura jirage mara matuka da sauran jirage daga sansaninsu a kasar inji shugaban dakarun saman amurka da na yankin turai tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin bana dakarun amurka da aka tura kasar su 1,100 sun kasance a cikin su na soji a makon da ya gabata hukumomin pentagon sun ce an kai wasu jami'an soji da kayayyakin aiki daga sansanonin jiragen saman da ke kusa da niamey babban birnin niger zuwa wani sansanin da ke agadas ratar kilomita 280 ne tsakanin niamey da agadas cikin 'yan makonnin da suka gabata an yi nasarar ci gaba da wasu ayyukan leƙen asiri da ayyukan sa idan a sakamakon tattaunawar amurka da sojojin juyin mulkin a cewar janar james haka wani babban kwamandan sojojin saman rundunar turai da amurka ministocin harkokin wajen kasashen g7 da tarayyar turai sun yi tur da abin da suka kira zaɓuka marasa kan gado da aka gudanar a yankunan ukraine da rasha ta mamaye inda suka ce an yi hakan ne domin a halasta wa moscow ikon yankunan da suka karbe da ƙarfi ba bisa ƙa'ida ba an gudanar da zabuka a crimea da lardunan ukraine da ke donetsk luhansk zaporizhia da kherson inda jam'iyyar shugaba vladimir putin united russia party ta lashe akalla kaso 70 na zabukan da aka gudanar ya zuwa yanzu ba a kai ga bayyana cikakken sakamakon zaben ba a wata sanarwar da aka fitar a ranar laraba ministocin sun ce zaɓukan cin zarafi ne ga 'yancin kai da ikon mulkin ukraine To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan wasu ɗaliban jami'an jos sun gudanar da zanga-zangan gargaɗi cikin lumana inda suka buƙaci hukumomin jami'a su rage kuɗin makaranta da kuma buƙatar ganawa da shugaban jami'ar don bayyana masa buƙatunsu wakiliyarmu zainab babaji na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto Wannan mai suna Kunmi Dogara ya ce ba za su iya biyan kuɗin makaranta da yanzu haka ya zarce naira dubu ɗari da sittin ba. Wasu ana yi da zufa ne kaminan a biya kuɗin makaranta. At least a ce daga dubu arba'in da biyar idan za mu da kare kuɗi ne har ya ce mu biya 70 to 90,000 thousand. Za zuwa kara mana kuɗin makaranta cewa mu za mu biya dubu ɗari da saba'in da dubu sittin dubu ɗari da goma dubu ɗari da biyar which is not proper yawancin mu ba za mu iya biya ba ita ma Nerit Ayuba ta ce da dama ɗalibai suke ɗaukan nauyin biyan kuɗin makarantarsu. daga dubu arba'in zuwa dubu ɗari da gaskiya is not easy ga kuɗin makaranta ga kuɗin abinci ga kuɗin wurin zama ga kuɗin moto kuma ka samu ka zo zuwa wurin makaranta to dole ne mu fito mu zo mu yi wannan abu ba ai ba za mu bar makarantar a hanya ba waɗansu mu mafinaliya ne muke yanzu kuma bara mu bari ba Yayin da ɗaliban ke zanga-zanga na tarar da wani uba wanda ɗansa ke karatu a jami'ar ta Jos, Ibrahim Mai Dangi, wanda ya bayyana min cewa kamata yi hukumomi su shiga lamarin don samun rangwami. Da wanne za mu ji ga yanayin yanayin abinci ga yanayin rashin kuɗi a ƙasa, an zo an ƙara mana kuɗin makaranta. Shin makaranta kan an ce na gwamnati ne ya kamata mu san cewa na gwamnati ne. Amfanin gwamnati ga jama'a mun zaɓe su don su taimaka mana ne, ba don su sake samu a cikin halin kunshi ba. Ina da yara ɗaya daya biyu a nan aiki gashi nan ba ci yake yi ba kasuwanci nake yi har yanzu ka zo ka buɗe kasuwa tun safe har dare baka samu abin da aje a ciki da balle tana ce school fees din yara in dai ba su so yara su yi karatun ne kenan amma gaskiya an za su yi nazari su yi tunani su san cewa mun sha wahala mun zabe su don taimaka ma yayanmu ne to su taimaka ma yayanmu so samu su yi karatun nan su kan sun an bi wannan lokacin da suka yi nasu karatu kyauta suka yi da na tuntubi babban mataimakin magatakardar jami'ar Jos a bangaren sadarwa da wallafe-wallafe Abdullahi Abdullahi ya shaida min cewa duk da shike ɗaliban na da hurumin yin yin zanga-zanga kan abin da bai yi musu daɗi ba ya kamata su san cewa abubuwa sun sauya. The university has a bill, pays a monthly utility bill of 30 million naira. Malam Abdullahi Abdullahi ya ce a kowace wata jami'ar na kashe naira miliyan talatin kan muhimman abubuwa da ake amfani da su kamar ruwa da wutar lantarki da sauransu inda ya kara da cewa kusan shekara guda kenan jami'ar bata iya biyan waɗanda ke shara a harabar jami'ar ba saboda rashin isassun kuɗi. The university has now reviewed it three times ya kuma ce sau uku kenan jami'a ke duba lamarin kuɗin makarantar tana kuma ragewa tun daga naira dubu ɗari biyu da sittin zuwa naira tasa'in da biyar bisa ga irin fanni da ɗalibi ke karatu So it is time for us to sacrifice so that others that will come before us will also benefit. Malam Abdullahi Abdullahi ya karkare da cewa tilas ne ɗaliban su sadaukar da kansu kamar yadda suka ci gajiyar sadaukarwar da wasu suka yi kafin wannan lokaci muddin ba su so a rufe jami'ar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaida wa manema labarai cewa Amurka tana damuwa ta damu da yiwuwar kulla wata dangantakar tsaro tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa. kirby ya ce amurka tana nazarin mu'amala tsakanin moscow da pyongyang ya ce babu wata ƙasa a doron duniya babu wani mahaluki da ya kamata ya taimaka wa putin da kisan 'yan ukraine da ba su ji ba ba su gani ba kuma idan suka ci gaba da abin da ke kama da cinikin makamai tsakaninsu za su bar mu da zaɓin ɗaukan mataki akan hakan sannan za mu yi hukuncin da ya dace. A ranar Laraba shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a shahararren filin jiragen sararin samaniyar Rasha duk da gargadin Amurka da Koriya ta Kudu na cinikin makamai tsakanin kasashen biyu. A ƙarshe wata kotu ta musamman a pakistan ta ƙara wa'adin zaman wakafin da aka yanke wa tsohon wato firaminista imran khan na makonni biyu a ranar laraba wanda yake da alaƙa da wata ƙarar da aka shigar wacce ke zargin shi da kwarmatawa al'umma bayanan sirrin diflomasiyyar ƙasar da amurka kan wanda ya musanta aika wani laifi wanda ake gudanar da shari'ar tasa a cikin sirri a gidan gyaran hali na atok a yammacin islamabad inda yake tsare tun ranar biyar ga watan agusta tun bayan da aka tuhume shi da laifukan cin hanci kana aka yanke mishi daurin shekaru uku wannan sabuwar shari'ar na da alaka da batun wata takarda daga washington inda kan ya ce yana da shaida cewar amurka ta hada baki da sojojin pakistan mai karfi wajen cire shi daga kan mulki a shekarar da ta gabata ta hanyar amfani da majalisar kasar a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla hawa wato hawan hare-hare 'yan bindiga a wuraren ibada ya sa kungiyar kiristoci ta ƙasa kan ta jawo hankalin rundunar 'yan sandan jihar kaduna akan adadin limaman da 'yan bindigan suka kashe a cikin shekaru hudu shugaban kungiyar kiristoci reshen kaduna reverend joseph john hayab wanda ya yi jawabi a wani taron limaman coci-coci da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna ya ce akwai bukatar jami'an tsaro su tashi tsaye akan wannan batun daga kaduna wakilinmu isa lawal ikara na da cikakken rahoto a baya dai har-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar kaduna ya hana manoma da 'yan kasuwa su kuni sai dai kuma duk da samun sauƙin har-haren 'yan bindigan a wasu ɓangarorin jihar kaduna yanzu sun sauya salo ta yadda suka kai hari a wani masallaci da ke sayasayan karamar hukumar ikara sannan kuma suka ƙara kai wani harin a wata majami'a da ke fadan kamantan a kudancin jihar kaduna da suka kone ta har suka hallaka mutum guda saboda haka shugaban kungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya ce alkalmar rayukan da kungiyar ta rasa fa na da ban tsoro. Mun bayyana wa shi kwamishina da cewa a shekaru hudu da sun wuce satan mutane da tashin hankali da ake yi mu krista coci-coci mu fiye da dare biyu an rufe su har ma wasu a gurin sun tashi sun bayyana da yan bindiga sukan tilasta su da cewa to in ma za a basu su yi noma to dole ne su kawo wasu kudade in ba za su kawo kudi ba to dole ne su je su yi wa yan bindigan numa sai sun gama kamun su dawo to mun rasa fasoci da yawa mako na biyu da sun wuce a ne mai suna rabin ma mayo an kashe shi a gonan shi a nan kujama sai mun gane mun rasa fastoci daya daya daya har 23 a cikin shekarun nan guda hudu da sun wuce ba wai muna ce ai ba su je wata bangare ba amma ba zan je gurin likita sun ga mashi ciwon wani ba zan ga mashi ciwo na ne idan wani ma ya zo gurin likita shi ma ya faɗa nashi ciwo sai likita ya gane a ah, to wannan ciwo fa ta kama kowa duk da yake dai wannan taro na tsaro an yi shi ne da limaman coci-coci a garin kaduna kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar kaduna cp musa garba ya ce masu kai waɗannan hare fa kashe kowa suke ba kuma sa la'akari da addini ko kabilar mutanen da suke kashewa a ce mutum yana cikin gida bai da lafiya a zo a kunna a gidan wuta a kashe shi a karewar rashin imani kenan irin wannan ya faru a area itara wasu suna sallah cikin masallaci wayannan yan ta'adda suka shiga suka harba liman suka harba ladani to kun ga wannan ya nuna cewa wayanda suke wannan abu ba addini ya dame su ba wani kabila kai dame su ba su kawai ne dai in suka gara masu sun shaye shaye su su je su kashe kuma su gara masu kashe ba ruwan su da addini ka ba ruwan su da kabila ka so kamata ya mu kuma in muka gane haka mu haɗa kanmu kada mu bari su ci galaba a shi ma dai mai magana da yawun majalisar koli ta harkokin shari'ar musulunci a Najeriya Malam Abdullahi Bayero ya ce lokaci ne kawai da dukkanin bangarori za su dunkule don tunkarar 'yan bindiga ba tare da la'akari da addini ko kabilanci ba. Wannan wani abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya. Ba a bambancewa tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba. Don haka wannan abu idan ya zo annoba ne. Kuna iya tunawa abin da ya faru a ikara ba da dadewa ba. ai musulmai aka kai mu maharin dukkanmu mu tashi tsaye mu yi kokari mu kare kanmu tunda gwamnatin nan ta gaza ba ta iya kare al'umma kafin tashi daga taron tsara tsarin tsarkake tsaro a jihar Kaduna da sai da kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna ya tabbatar da mahalarta wannan taro cewa 'yan bindiga da sauran ɓata gari ba za su taɓa samun sakat a lokacin mulkin shi ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawali Kara da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan washington dc kafin mu ci gaba a shagata da wannan wakar. ku zo ku a wutar mata kar ku taba mini yar gata ku bar ni kawai na yi wata rawa babu irin time. To madalla da fata an shakata da wannan wakar yanzu ko ga silabo mun barba da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana Sulaimu Muni Barma. to har yanzu muna jihar agadas da ke yankin arewacin niger inda masu bukata ta musamman ke fafutukar neman na kai da nufin ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma gomar Ahmadu wani mai kirar kayayyakin azurfa da sauran karafan kyalkyali na adam mata da suka hada da sarka da dan kunne da zobe da dai sauransu ya yi fice a wannan fanni lamarin da ya bashi damar samun kyaukyawar mu'amala da jama'a na ciki da wajen wannan ƙasa bakon shirin wanda a baya ya bayani kan irin alherin da ya samu ta hanyar sana'a ya lakanci aikin kera makullan mota to sai dai da haka ana fuskantar kalubale kamar yadda ya bayyana a ci gaban hirarsa da wakilin sashen hausa hamid mahmud eh, matsalolin da muke fuskanta rashin zirga-zirga wannan an rufe ko'ina babu inda za ka taya kaga tun lokacin nan sai dai mu ce alhamdulillahi ana dan samun bakin abin da aka samu amma ba kamar da farko ba amma ni a yanzu abin da nake nema ga hukumta muna neman taimako na agaji da sa hannu haka bisa kan harkar kasuwanci don da yanzu ma dai alhamdulillah don da tun lokacin nan abin ya dan rage sai dai aika na cikin gida na waje haka babu su sai dai na cikin gida yi na cikin gidan sai kaga kamar sa arme ne haka ko wani dan biki haka sai lokacin nan ne ake samun su kamar wace irin fasaha ce Allah ya baka ta fuskar kere-keren da kake yi yau ina cewa in kana da mota alal misali ka bar kile ciki ta rufe kanta kama mota electronic wannan wani bi ka san mutane na shagala mutum ya mance kile ciki sai ta kwanda ne duka kaga in muka zo nan mun san yadda muke yi muke buɗe ta ka fuddo mu fuddo maka kilanka kaga nan ma wata fusa ce ba tare da an ma banna ba ko an kare ma bitir ko wani abun ga na biyu kuma yau in kilanka ya kare in muka kalle shi kile muna yin shi wani kile ya kare haka muna yin shi za ka gani takatis kamar wancan na farko naka eh, in kilan ka kabar da in muka zo muka diba motar ka muka doki muka buɗe ta muka ga kile kwantak shi ma ka ga muna yin shi kai kile ma har sai ku muna iya mu maka ka aje saboda gudun gaba ka ga nan ma wata fasaha ce babba wadda Allah ba kuma ita wagga mu ne muke yin shi ba wani wuri bane ba ake taya a yi shi ka taba samun wata lambar yabo a irin kere-keren da kake yi? Eh, kamar yadda na gaya maka na je Faransa da Algeria. Lalle tabbas canza ne ga maka yanzu haka ma sai in ɗauko maka takardar ka gani. Wadda nan ne na aikin akwai nasarar da suka gani. Lalle can na je na yi kira kamar irin su kurwa da gadez da wata sarka haka da su gurmatu wannan an yaba sosai. inda na samu alheri kuma na samu yabo cikin su shin kana da wa'anda kake koya ma wa'annan sana'ar ko ko a kai ka ne kake wannan sana'ar A'a, ina da wa'anda nake koya ma yau in na ganin ka kamar da kashashe ne kai iri na yana baka shawara zo in koya ma aiki nima da haka ne na koya aiki maimakon ka rika tayya kana yawon barace barace gara ka iya aikin hannunka sai ka gani zuwa gaba Allah ya taimake ka ina da na kashashe yau mutum biyar ga na wanda nake koya ma akwai kuma masu kafa ma da hannuwa wanda su ba na kasassu ba ne ba mutum biyu suna kalkashina kenan ko ka gani ai ci gaba ne haka nan ina yin sarƙoƙi haka na zinariya kamar na mata haka na arme ko kuma mace in tana bukata ina yin zabba na azurfa ina yin ɗan warwaro ina yin gurmat duka dai abu dai wanda dai kuka sani na kira yau in na kalle shi ina iya in ce in muku shi in Allah ya yarda in mm, to ka ji aika mu da muke shin ka ta fuskantar wani cin zarafi daga waɗansu waɗanda ke zuwa eh, su nemi wannan aikin a wurinka da farko dai gaskiya na taɓa samu amma kuma daga baya da suka gane wannan abun sai da ce maka babu shi in mutum ya zo ina sa a rubuta mini shi in ba shi lokaci in kuma ya zo ko da bai kare ba zuwa goben yana karewa na iskowa ya za a kwatanta kan matsalolin da su suke fuskanta a hali yanzu kamar ta yadda ba za su yi gudanar da wani barace-barace ba a tsakanin al'umma eh abin da suke fuskanta wannan shine rashin tallafi na biyu kuma inda suna tsayawa su koyi aiki da ba su samun shi yau za ka ganin mutum ya fito maimakon in ya samu ya koma gida sai ya ce a gaba zai to cikin gaban nan kuma zai karo da wani wanda ya gane shi can ya taimaka me kenan ka gani akwai matsaloli cikin nan mu kofar mu yanzu a buɗe take duk wani na kashashe wanda ke son aiki da ya koya aiki in ya yi haƙuri za a iya shi wajen za mu zo mu koya shi din da yau mun ka gani a matsayi na kamar ni ne mai gida kuma dole nake zamana in yi aiki saboda su gani su ma sai su kama karhi su zamana si maimakon a ta yi barace bar. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin ugumar ahmadu mai kirar kayan kyalkyalin adon mata da ke agadas a jamhuriyar niger da wakilin muryar amurka hamid mahmud ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya Tuma da lagai da Sulaiman Muni Barma kada manta wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana Da jaridar da Chronicle za mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ranar talata sha biyu ga watan na Satumban shekara ta da shirin da uku aka soma rajistar masu zaɓe jaridar ta ce hukumar zaɓen na sanar da duka jama'a cewar ranar talata ɗin da ta gabata wato 12 ga watan satumba na shekara ta 2023 aka soma rajistar masu zaɓi na shekara ta 2023 kuma za a karkare ranar litinin biyu ga watan oktoba shekara ta 2023 wannan rajistar kamar yadda hukumar zaɓe ta ce za a yi shi ne cikin ofisoshin gundumar 268 a cikin wani jawabi da jami'in kula da harkokin jama'a na hukumar michael boyd ya sa hannu ya nuna cewa duk mutane da sun kakai shekara goma sha takwas da a wancan rajistar ta shekara ta 2020 ba su samu yin rajistar ba za su iya ziyarar ofishin gundumar su na hukumar zaben da gana karin su da fasfon su yi rajistar sai kuma jaridar da daily graphic wacce ta ruwaito wannan wato zargi na maganar audio din da aka naɗa wadda aka fallasa ya jawo man damuwa tare da iyali iyalina igp din wato babban spectre 'yan sanda ne ya faɗa ka jaridar ta ce babban inspector 'yan sanda na kasar ghana jaja kufu damfari ya faɗa cewa zargin da ke kunshe cikin maganar da aka raɗa a sarki aka fallasa ya jawo masa damuwa da iyalinsa da kuma masoyansa tsohon darakta janar ɗin ma'aikatar 'yan sandan ghana cop mansa ya faɗa cewa ma'aikatar 'yan sandan yanzu darajar ta yayi kasa saboda yawancin jami'ai ba su jin daɗi dangane da yadda ake tafiyar da aikin karkashin babban janar 'yan sandan da ya kai kansa fuskantar rahoton kwamitin da ke bincike wannan lamari a ranar talata sha biyu ga watan satumba dan fari ya ce waɗanda sun ka gabatar da wannan zargi na karya wadda ba shi da shaida sun kawo masa damuwa ainihin tare da iyalinsa da kuma duk masu masoyansa musamman matarsa da 'ya'yansa. ajandar gina asibitoci 111 zai ɗauki ma'aikata ƙwararru dubu ishirin dr insiyan asari ne ya faɗi haka kuma jaridar ghanaian times ta ruwaito jaridar ta ce aikin gina asibitoci guda ɗari da goma sha ɗaya da gwamnati ke kinkawo a kansa an nuna cewar zai samar da dubannin ayyuka a kai tsaye tare da ɗaukar ƙwararrun ma'aikatan kiwon lafiya dubu ishirin aiki mai baiwa shugaban kasa shawara a kan kiwon lafiya dr anthony ya asare ne bayyana haka a wurin wani taro na tasirin amfani da ake samu dangane da wannan shirai ko kuma da aiki na ajanda 111 da aka yi a cikin jihar oti a ranar litinin da wannan muka so karshen sharhin jaridun na yau radwan lamkara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a da Ridwan Abbas da wannan ne kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baba a takaicen ambaliyar ruwan da ake fuskanta a Libya ta kashe sama da mutum dubu shida sannan ana neman wasu dubu goma da ba a tabbatar da ko ruwa ne ya tafi da su cikin teku Mediterranean ko kuma suna ƙarƙashin baraguzan gidajen da suka ruguje ba. Hukumomi suka ce a ranar Laraba. a wani bangaren kuma kungiyar da ke bibiyar al'amuran mutanen da suka rasa muhallansu a duniya imo ta ce ambaliyar ruwan da ta afka gabashin libya ta yi sanadiyar raba mutum sama da dubu talatin da matsugunansu dakarun amurka sun koma yin ayyukansu na yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar niger inda suke tura jirage mara matuka da sauran jirage daga sansanoninsu a ƙasar inji shugaban dakarun saman amurka da na yankin turai tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin bana dakarun amurka da aka tura kasar su dubu da sun kasance a cikin sansanoninsu na soji. ministocin harkokin wajen kasashen g7 da tarayyar turai sun yi tir da abin da suka kira zaɓuka marasa kan gado da aka gudanar a yankunan ukraine da rasha ta mamaye inda suka ce an yi hakan ne domin a ci a halasta wa moscow ikon yankunan da suka karɓi da karfi ba bisa ka'ida ba to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na hantsi idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya shirya ya ba da umarni da kuma mr charleston wanda shi ne ya ba da wato ya daddana mana na'ura baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wasalam.